في تلازم التعطيل والشرك لزمتا تعطيل تعطيل يا لزم في الشركة ده الشركة ده تعطيل بتاعتك دون دي كل يسوع يا الله وكم قسم وانا mutum مشركين ne شركة دا الله da مشركي duk mushriki za ga yayi الله مشركين دا علاقة الشركة عندنا آه، دعلاك على تعطيلي ما يتعطيلي ينا على سيد الشركة ففيها سكي جنبا بجنبي واعلم بأن الشرك والتعقيل مضناهما لا شك مصحبان أبدا فكل معطل هو مشرك نعم هذا واضح للجيران فالعبد مضطر إلى من يكشف فإليه يصمد في الهوائج كلها وإليه فإذا فإذا آه. فإذا انتفت أوصافه وفعاله كل مكان فدع العباد إلى سواه وكان ذا من جانب التعقيد والنكران ومؤكل الأوصاف هذا ذاك مؤكل التوحيد أفضل ذلك لساني قد عطل بلسان كل الرسل من مبعوث بالقرآن والناس في هذا ثلاثة أمشي والناس منكم أنا جو أعلم أن الشرك والتعطيل مبتانا كل لوكة دقوك كفنشي وتعطيل الشرك هما لا شك مصطهبان تاريخ أبو كان جوناني ما أبو كان جوناني أبدا فكل معطل هو مشرك قتلا وها دعوى بهم abadan ai haka yake ta so wa kullu mu'attilin duk mai kore sunayen Allah da siffofin Allah huwa mushriku wannan tabbas haka nan ko hada wa da tibiyan wal abdu mutarrun ila man yakshifu wa yubni faqatal jinn كالعبد باوى مضطر ما مبكاتين بكاتتين إلا من يكشف البلوى زوا بياي بقى مصيبة ويغني فاقة الإنسان يودا تد بكاتة الأدم وإليه يصمد في هوائج كلها وإليه يسمد في الهوائج يسمد في الهوائج إليه yana dufafa wajen bukatarsa zuwa ga Allah hawa ne ɗin kulli ko takalmin ka ya tsinke ba mai jona maka shi sai Allah shi zai ka maka sababin da za ka samu yar igiya igiya ko wani ɗan me yake da su ga yawon kargo-kargo ko wani zare-zare inda za ka gyara a ainihin takalmin kanyar rike Allah ne zai wuce, ruwa ce maka shi za ka wa yi ya sumudu fil hawa iji kullil hawa iji da yi zuwa ga Allah ne ya sumudu ainihin ya o talibul li'amani mai neman amana zuwa ga Allah zai yi don la manja ilallahi illa la manja wala manja illa ilaihi minallahi illa ilaihi فإذا انتفت أوصافه وفعاله فوق كل فإذا انتفت أوصافه إذا انتفت في الله سكفوه Allah bai da siffar arrahi arrahama bai da siffar alhikima bai da siffar mai tausayi bai da siffar mai taimakawa bai da siffar azabtawa bai da siffar kaza ruwa zai mana bukatun da muke da shi muna da bukata in bai zama a sama duka to wurin wa za mu je cikakke wanda ake neman bukata a gare shi in aka ce bai da wajen siffofi wurin wa za mu je haka dole mu nemi bukatu mu a wurin wani kuma daga da mun shirka babbar wa idan tafatta safullahi wa fi'alullahi wa ulullahi min fawqi kulli ma sama da dukkan kuwa naure to wurin wa za mu je wa zai ji wa in mun yi kira ha biya mana bukata fa zikalla idza do ila fi wa huwa kana za jaani bi taabe al'ibadu dole ka yi suruga ila si wa ruwa ga wajen Allah. Kaga dole ana yi gumaka. maka. ya faci. Gunki mutum ko gunki aljani ko gunki ice ko gunki ruwa ko gunki wata dabba. dole a nemi abu da zuwa wurin wani in an ce Allah bai da wa'annan to dole a tafi wurin wani wajen biyan bukata bukata za mu yi jami jami'in ta'afili kaga wannan tsarna ce daga bangaren ta'afili wanda kurani فمعطل الأوصاف ذاك معطل توحيدها سمدان تعليلا فمعطل الأوصاف wanda da kore siffofin Allah za ka mu'abdilu tauhidi a wannan ya rushe tauhidi fa inna wa zani ta'qilani an samu ta'dili guda biyu ma Kata atala bilisani kulli rusulin nuhin dilal mab'uth bil qur'an kada haƙƙala bi ni kulli rusuli sun kore da harshen kowane manzo sun yi amfani da manzoni sun ce manzoni ne baka ce Allah ba kaza ba ne ba Allah ba kaza ne ba ina zo manzoni bin nuhi ila al-mab'uth bil qur'an na ga babu ya kuma wannan